Bayan sun kwashi sa'o'i biyar suna tuntubar juna a asarce, majalisar dattawa ta bi sahun 'yan unta na majalisar wakilai, inda suka amince da ƙarin wa'adin dokar ta ɓaci a jihohin nan guda uku da ke arewa maso gabashin Najeriya. Sai dai a faɗin ɗaya cikin sanatoci da abin ya fi shafa, sanata Allu Indume ya ce sun ba da sharruɗa masu ƙarfi. Mun yi muhawara kwarai da gaske dai an yadda akan cewa in ma za a yi ƙarin nan to ya zamanto da sharaɗi sharaɗe din nan mun suna nan za ku samu wajen guda takwas ɗaya daga ciki akan cewa kowane wata sai sun zo sun ba mu report akan wanne irin cigaba gaba aka samu menene matsalansu in mun duba cewa bai yi ba to ko a wani lokacin za mu iya mu soke doka ta ɓace ɗin don kundin tsarin kasa ya ba mu dama haka sa'anan muka ce ba kuma a je kawai a ce an kafa doka ta ɓace ba sai an ƙara sojoji wanda ya kunshi da cewa yaran nan da suka sadakar da kansu daga civilian jtf a maza-maza a duba wanda sun kai su shiga soja a ɗauke su a soja don su sun san yaran boko haram nan a kara yakin da su sa'anan sojojin kuma a kara musu kayan aiki in kuma ya kama a kan cewa shugaban kasa zai kawo sabon kasafin kuɗi don a cima wannan burin to yayi sa'anan kuma mun ce shi shugaban kasa ya fitar da wato tsari wanda za a yi na farfado da eh, eh, eh, tattalin arziki na kasashen nan wato akwai wanda aka yi kamar long time akwai wanda kuma ya kamata a take yanzu ya kamata a yi wayannan sharaɗi da su muka haɗa sa'anan muka ba da wannan ƙarin lokacin. Shi kuwa sanata alkali jajere daga jihar Yobe ya ce siyasa da haƙƙin waɗanda suke wakilta shine yasa su ɗaukan matakin da suka ɗauka. duk da cewa a zukatansu ba su amince ba bara ma iya tunawa ran da raina ya ɓaci ne bakin ciki nake ta kai ce kuma nake wa 'yan najeriya ta kai ce kamar wannan yau na gama har kuka kai eh to dole ne kai kuka saboda bakin cikin ya kai bakin ciki yayin da ake kashe al'umarka yayin da aka hana al'umarka warwala kuma su kake wakilta to dole ne wakilcin naka dole ne ka duba dan yau ina tambayar kaina ina cewa shin na zama wakili na gari to amma ra'ayina ni kadai a zaman sanata alkali jajere mai wakiltar yobe ta kudu a cikin majalisa da ake da mutum 109 na nuna bakin ciki na na nuna kuma damuwa ta akan wannan al'amarin to amma dama shine wai demokradiyya din ake je wai masu linjaye za su wanda baku da linjaye za ku yi korafin ku amma masu linjaye za su samu hanyar da za su wuce a majalisar dattawa sanatoci da kashiyoyin arewa duk kun fi yawa ya aka yi ne har aka murɗe muku hannu har kuka kai ga amincewa da wannan bayan da farko kun yi tarurruka kun ce ba za ku amince ba to ba wai murɗe hannu ba ne wato dalilai ne wani sa'in ake cewa shari'a saɓarin hankali a waɗansu dalilai ne wanda aka kawo wanda ba masu a yi amfani da waɗannan dalilan kuma a je a cutar da mutane mu fiye da yadda suke cutuwa yanzu wannan su ne dalilai da aka nuna cewa yanzu in ba a kara wannan ba sojojin da suke can gudun ba za su iya aiki ba an karya musu laka an karya musu kwarin gwiwa ga kuma su wayannan kasashe da za su zo su ingila da amerika da faransa da china cewa dole ne ba za su iya wannan aiki da za su yi na taimako ba sai in ana da wannan hali na inda za su iya shiga su fita dan saboda kin san najeriya kasa ce mai yanci tun da aka fara dokar ta ɓaci shekara ɗaya da ta wuce an kashe kuɗaɗe sama da naira tiriliyan biyu Na tambayi Sanata Umaru Dahiru a matsayinsa na shugaban sanatocin Arewa ko sun gamsu da yadda aka kashe kudaden sai ya ce. Wannan ta rage ga executive mun gaya musu an yi dauɗa a lokacin su yi wannan bincike nasu ne. Amma mu gare mu ba za mu ɗauki wannan latile ba. A yanzu in ana aiki a yi aiki in ba yi a bari. Can da an ɗauka kara zai aiki yanzu ba haka ba ne. Wannan wa'adin zai ƙare a watan Nuwamba na bana watanni biyu kafin zaben shekara 2015. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.